فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من البدعة والنار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a aiwa musulmi bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komai wanda a cikin karfinsa da ikonsa da amincewarsa a kuma ganin damarsa ya bamu ikon halarta a wannan talbijin mai tarin albarka tambara tv a yadda muka saba haduwa kowace rana laraba a daidai wannan lokaci karfe goma da minti talatin na safiya domin gabatar da shirin namuna. Eh, addu'o'i ko mu ce filin addu'o'i kamar yadda muka saba gabatarwa insha Allah da haka insha Allah yau abin da zamu bayani ba tare da bata lokaci ba insha Allah zamu bayani akan abin da danganci eh, wata matsala take damu mu da kuma addu'o'in da ya kamata mu yi akan wannan matsala eh, bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mika salati ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna gaida junan mu da zaba mu gaiso mu ta addinin musulunci wa hiya tahiyatu min indillahi mubarakatan tayyiba wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ubangi subhanahu ala ya samu dace muna gaida kwa kwamnan kwa fatan alkhairi ubangi subhanahu ala muke roƙo ya bamu nutsuwa kwanciyar hankali a cikin wannan kasar ta Nijar da sauran kasashen musulmi baki da marasa lafiya gidaje asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suka rige mu gidan gaskiya muna fatan Allah ya sa kwanciya hutawa ce mu da muka saura idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da iskan duniya lami lafiya ubangi subhanahu ala ya albarkaci rayuwar mu ya bamu bi ma'ana abin da muke nema duniya da lahira ya Allah bamu duniya mai kyau ya bamu lahira mai kyau ya bamu da wutar jahannama yau insha Allah wa musulmi abin da za mu bayani a kansa shine za mu bayani akan abin da danganci al'adilla ala wujud sihiri za mu bayani akan dalilai da suke nuna cewa akwai sihiri da kuma addu'o'in ayoyin alkur'ani za mu karantawa domin warware sihiri ko kuma mu ce sammu idan aka yi mutum ko asiri kenan wa sun fi fahimtar sa asiri kenan ko mu ce sammu lallai al'adilla ala wujud sihiri akwai dalilai masu yawa da suke nuna cewa akwai sihiri kamar yadda ubangiji mai girma dokaka ya fada a cikin alkur'ani mai girma suratul bakara aya ta ɗari da biyu allah ya ce wa ba ma ta tuni shayatin ala mulki suleiman wa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru ubangi subhanahu wataala ya ce wattaba'u sun bi mata tulu shayatin abin da shaidanu suke karantar da su akan mulkin annabi suleiman cewa sihiri ne mulki mutane da shi allah ya ce wa ma kafar suleiman yani suleiman bai sihiri ba balle mulki mutane akan sihiri suleiman ba masihirci bane ba da haka sihiri ayi wa musulmi ba alama ba ce ta mutanen kware duk mutumin da ka ga yana sihiri to alama ta cewa ya bi hanyoyin shaidan kuma mutumin nan shaidani ne domin ba yadda za ka yi kai sihiri sai ka kafirce wa Allah ba yadda za ka yi sihiri a makashi sai lokacin da ka kafirce da Allah sannan sihiri ne ya tabbata sannan sihiri yana ta asiri kamar yadda malamai suka yi bayani a kansa ke wannan aya ta nuna mai cewa akwai sihiri ana yin sihiri kuma yana ta asiri ga jikin mutum ya cutar da mutum kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi bayani da haka idan muka duba daga cikin hadisai da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya karantar da mu a cikin wani hadisi ingantacce cewa annabi yake cewa ijtanibu sab'al mubiqat maza Allah ya ce mu nisanci wayansu abubuwa guda bakwai wayansu abubuwan halakarwa zunubai ne guda bakwai mun nisance su qalu sai sahabbai suka ce ma annabi wama hunna ya rasulullah menene wayannan abubuwan nan guda bakwai wayanda kace mu nisance su daga cikin su manzo Allah sai zaro cewa ashirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati harama Allah illa bil haqqi wa akli riba wa akli mal al واكل مال اليتامى وتولى يوم الزعف وقذف المحصنات الغافلات وين سوني abubuwa guda bakwai wanda manzo Allah ce zulubai ne manya manya guda bakwai wanda ya kamata duk musulmi ya nisance su waina zulubai guda bakwai duk mutumin da ya yi su hakika zai hallaka duniya da lahira kuma zai hallaka a ran tashar kiyama shi yasa wal fuwa wasihru yafsidu al a'malu sahiri sannan kuma mu sani cewa sihiri idan mutum na sai yana bata ayyukan mutumin da yake wannan sihiri wa yubtiluna ha kuma yana bata ayyukan rayuwarsa gaba daya li'annahu yatadammanu shirku billah domin shirka ne mutum yake ga Allah ba da zaka ka samu yin shirka ko ka samu yin sihiri sai ka hada da shirka ka kafirce wa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wani hadisi wanda imamu tabari ya kashi bi sanadin sahih daga ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzala tsira da aminci Allah tabbata gare shi yake cewa laysa minna baya tare da mu man fatayyara aw tutayyira lahu mutumin da ya tamfi ko aka yi masa tamfi mutumin nan bai tare da mu maza Allah ce aw takahana ko mutum yayi bokanci aw tukuhina lahu ko je inda ake yin bokanci aka yi masa safi ko aka yi masa bokanci aw sahara aw suhira lahu ko mutumin da ya sihiri ko aka yi masa sihiri manzo Allah ce baya tare da mu kenan duk lokacin da mutum zai je a yi masa sihiri ko kuma shi ya sihirin gaba daya ya ya ya ya kafirce ma ubangiji subhanahu wataala ya shiga wata hanya wadda ubangiji subhanahu wataala ba zai ba sa bi ma'ana rabo duniya da lahira ba matukar yana kan wannan hanya ta bi ma'ana sihiri sannan kuma abi huraira radiyallahu anhu ya fitar da hadisi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa man aqada uqdatan thumma tanaffasa fiha sahara wa man sahara faqad asharaka wa man ta'allaqa shay'an إليه ilayhi ذا صلى sallallahu alaihi wasallam yake cewa don mutumin da ya doki wani abu ya bushe ciki ko ya tobe ciki ko na kira sunan wani abubuwa cikin wannan al'amari to hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin nan yayi ne yayi sihiri sannan duk mutumin da ya sihiri fakada asharaka mutumin da ya sihiri hakika mutumin nan ya zamo ne ya zamo mushriki Allah ka raba mu da bi ma'ana shirka da aka yi wa musulmi hakika sihiri ya yi wa musulmi ba al'amari bane ba wanda ya kamata musulmi su yi imani da shi suna aikata shi yau ya kai wannan duniya lokaci namu idan wani abu kake nema sai ka yi sihiri idan wani abu kake so wajen abun duniya sai ka yi sihiri kaga mutum kuɗi yake nema sai ya je gidan boka a yi masa tsafi domin ya samu hu ya samu kuɗi domin ya yi sihiri idan mutum wani mulki ne yake nema ko shugabanci yake nema sai ya je a yi masa sihiri domin ya nemi shugabanci wannan haramun ne wani za ka samu wani ɗa yake nema aihuwa ce yake nema sai ya je ya yi shirka sai ta je ta yi shirka domin neman aihuwa shi kuma aihuwa ana neman ta ne hannun ubangiji subhanahu wataala sai ka ga mace ta je gidan bokaye mai take nema tana neman cewa a bata aihuwa kuma ba wanda yake bada aihuwa sai Allah kaga namiji ya je gidan boka ko ya je gidan tsafi wai aihuwa ce bai da yana fatan wai boka ko masihirci shi zai ba shi haihuwa ba ubangiji subhanahu wata'ala ba idan wani kasuwanci ma yake yi sai kaga sai ya je wajen sihiri sai ya je an masa sihiri domin kasuwancin sa ya habaka ya samu sa'a bai san cewa Allah yake bada sa'a ba Allah yake bada duk wani al'amari na arziki hannun Allah yake wani yana da matsayi ne yake nema yana neman wani dokaka ce a cikin wuri ko wajen ma'aikata ba zai zauna ya dogara ga Allah ya addu'a ya roki Allah ba sai lokacin da ya je sihiri aka yi masa sihiri domin ya samu ne ya da samu wannan makami makami Allah yake bada shi daraja Allah yake bada ita mu neme ta ga hannun ubangiji subhanahu wataala yiwa musulmi yau sihiri ya kai inda dan uwanka ma idan ya bata maka rai zaka je ka yi masa sihiri ka bata mishi duniyar shi ka bata mishi rayuwar shi ka raba shi ma da duniya gaba daya ashe kai baka sani ba ka bata maka kanka lahira ne duk mutumin da kai masa sihiri ka bata masa duniyarsa ka bata masa rayuwarsa ka bata masa al'amuransa gaba daya to ka san cewa kai ma ka bata wa kanka al'amuran ka na ranar tashi alkiyama ka bata ma kanka hanya ta ranar tashi alkiyama wanda zaka samu tsira gaban ubangiji subhanahu wataala domin Allah yana cewa wala yuflihu sahiru haythu ata mutumin da yake sihiri ba zai taba kai labari ba ba zai taba samun rabo ba da bima'ana tsira mutumin da yake sihiri kenan duk wanda kake ma sihiri kana kukkullewa kana ne. cewa kana sihiri ya abin mamaki zaga dabbobi ake doka a yi sihiri a binne su domin ne domin sihiri wani lokaci za ka ga wasu abubuwa surkulle da sunayen mutane da wani sunayen wasu abubuwa za a haɗawa a sa cikin rami a binne ko cikin kabari wannan sihiri ya kama wanda ake yi wannan sihiri wannan duka al'amura ne na neman duniya na neman wani matsayi na neman wani abubuwa da bai kamata ba wanda Allah yake bada shi ba wani yake bada shi ba yau sihiri ya kai miji da mata ko mata tana mijinta sihiri ko kuma shi miji yana yi ma yarinya sihiri ko yana yi ma wani sihiri duk wa'annan al'amura ne wa'inda lokacin da namu ya yadu shi yasa muke tunatar da junanmu mu san sihiri cewa bala'i ne musiba ne idan wani ma ya hika matsayi ko ya hika daraja a cikin wajen aiki ko wajen kasuwanci za ka yi duk abin da za ka yi ka kulla masa sihiri domin ka bata masa al'amuransa sai ka ga mutum gashi yana aiki amma sai ga aikin bai jin daɗin sa ba dan komi ba saboda an masa hiri an kulle sa wani sai ka ga gashi dan kasuwa ne yana samun kasuwanci yana samun kudade yana samun bi ma'ana bi ma'ana arziki arzikin kuma sai san bai san ina ne arziki yake bi ba yau zai samu miliyan goma miliyan goma za su watsewa bai san ma meye da shi ba zai je doko kayan mutane idan ya doko ya kawo ana saya sihirin da ya tasiri a kansa an masihiri an kulle sa sai ka ga wannan dukiya ta lalace ta salwanta dukiyar ta watse gaba dai ba tare da yayi wani abu da ita ba wani duka alama ne na cewa ana masihiri ana kulla masa wannan mugu al'amari sai dai mu tashi mu nemi taimakon ubangiji subhanahu wataala mu ci gaba da addu'o'i da roƙon ubangiji subhanahu wataala yau sihiri ya kai wa musulmi kalolin da ake mutane na sihiri kaloli masu yawa ne na farko daga cikin sihirorin da ake waɗanda suka fi kowane sihiri ta asiri shine zaka ga sihiri Yin da za a yi domin a haukatar da mutum sihirin za a yi domin a haukatar da mutum a yi masa sihiri domin a ɓata masa duniya sai ya haukace ya bi daji wannan shi ake ce masa kurciya sai ga mutum gashi mai ilimi ne a masa sihiri zai bi daji kawai bai ma san me yake ciki ba baya cikin hayyacinsa ko kai wani lokaci za mu mace sihiri a haukatar da ita ta bar gidanta ta bar iyalanta ta bar biyanta ta bar komi nata ta bi daji ta tafi ta zama mahaukaciya ta haukace kenan wannan duka sihiri ne ke tabbatar da wa'annan al'amura shi ake ce masa sihirin da ake ce masa sihirin junun shi ma yana da alamomi da mutum zai gane an masa sihiri na hauka sai ga wani lokaci mutum gashi lafiya lau amma idan an kwana biyu sai ya rikice bai ba san me yake ciki ba zai je ya zo ya wayi gari ba abin da yake tunani kawai sai barin gida sai gudu sai an rike an dawoye sa har ya kai inda ma sai an kai shi kabano ba dan komai ba wai sihiri ne tasiri a kansa daga cikin sihirori wanda suka fi kowane sihiri bi ma'ana tsanani daga cikin su akwai sihirin tafriq Shi ne sihirin da za a yi a raba mutum guda biyu in ma miji da mata ne a raba su wa in ma aboki da aboki a raba su wa in ma mutane guda biyu 'yan kasuwa ne su biyu suna jin juna suna rayuwa da juna tare suna kasuwanci za a zo a yi sihirin da za a raba su domin a samu biyan bukata a kansu wani lokaci za ga da uba ne za sihiri a fitar da son da a cikin zuciyar babansa ko a fitar da bi ma'ana son ɗiya a cikin zuciyar babanta sai ka ga diya guda goma amma sai ka ga su guda biyu ke kula da su sauran duka diyansa ne ba ruwan shi da su saboda me saboda an masa sihiri wanda aka jure zuciyarsa aka mai da zuciyarsa yanzu kyamar diyan yake yanzu baya son ɗiyan kyamusu yake bai so ma ya saurare su idan sun ka problem nasu ba zai saurara musu ba amma wayancan da ba a musu sihiri ba wayancan da ba a yi sihiri tsakaninsu da babansu ba duk abin da ma'aifin ya ce duk abin da suka ce ma ma'aifin to zai aikata musu zai ba su abin da suke so amma wayannan da aka yi sihiri ba ruwan shi da shi kaga wannan daki bai shiga wannan daki bai rayuwa da wa'annan yara kuma ɗiyansa ne bai sa harkar su saboda ai sihiri an shiga tsakanin su an raba su shi ma yana da alamomin da ya kamata mutum ya duba ya ganin alamomin cewa yana da wannan sihiri daga cikin sa akwai sihiri al-akhtar wanda yafi kowane sihiri tsanani daga cikin su shine sihirin mahabba shine sihirin za a yi wa mutum na kauna sai yanin za a sanya mutane guda biyu inda ba son juna a ɗaure su a haɗa zuciyoyinsu zama suna son juna wannan haramun ne idan mutum ya so ka ya so ka dan Allah idan bai so ka dan Allah ba to shi kenan magana ta kare amma ba hanyar da za ka bi mutum baya son ka ka yi duk abin da za ka ce dole sai ya so ka wannan bai dace ba wannan haramun ne mutum ya kuskure wa hanya ta daidai idan mutum zai so ka ya so ka dan Allah idan mutum zai kika ya kika kawai baya son ka kawai idan wani bai soka ba wani kuma zai soka <clears throat> idan wani ya soka kuma wani zai kika haka duniya take to yau wanda bai son ka sai kai duk abin da zaka yi sai ka masa iri domin ya soka yau sai ka ga yarinya tana rayuwa yan mata wani ya zo wajen ta samari ya ce yana son ta ta ce ba ta son shi ba ta kaunar shi Allah ya bashi mai son shi yanzu ba zai yarda da hukuncin Allah ba ba zai yarda da wannan magana da aka gaya masa cewa wani ban san ka ba zai je yi sihiri ya kulle wannan yariya dole sai ta so shi wannan shi ma sihiri ne zai kai sunan wannan yariya wajen malamin boka ko ya kai wajen malamin tsibbu a daure wannan yariya a ka sunan babanta da sunan mahaifiyarta da sunan nata ma a daddaura a yi sihirin da za ta so ba ta son kowa sai wannan bawan Allah wannan sihiri ne idan ka yi haka ka yi zalunci ka yi kuma shirka kuma ka yi ne ka yi sihiri ranar kiyama ba za ka rabota ba don mutumin da bai son ka ka sai da shi dole soka to ka yi masa sihiri ka hada sa da abin da hankalinsa ba zai iya doka ba kuma tunaninsa ba haka bane ba zuciyarsa ba haka bace an juya to wannan al'amari ranar kiyama yaya zaka kusanci bi ma'ana hukunci ka da ubangijinka subhanahu wa ta'ala sannan kuma za ga miji shi ma dai wani lokaci za a masa sihiri yana da mata biyu mata uku hudu wata wadda ba ta tsoron Allah za ta yi sihiri na mahabba sihiri wai na ƙauna wai ta jayo hankalin mijinta akan ta biya ban sauran matan nashi ita kaɗai kawai ake so a cikin gida ita kaɗai take faɗa a cikin gida duk abin da ta ce cikin gida shi ne za a yi wannan duka al'amari na sihiri shiga wajen bokaye neman wa'annan abubuwa na surkulle na dan baka sai kaga an ɗaure namiji ba abin da zai yi a cikin gidansa ba idan ya shiga wancan gidan matsala idan yana magana da abokiyar ta matsala tashin hankali idan ya zo gida matsaloli idan baya cikin gida sai a ji gida ya nasu saboda mai saboda an daure sa har ya kai wani lokaci ma mafi yawan mata sun mayar da mazan su bi ma'ana mata sai abin da ta sai abin da take so a yi cikin gida za a yi saboda ta kulle mijin ba abin da zai iya yi wannan shi ma haramun ne wannan shi ma shirka ne duk mace da ta yi sa ta yi kokari ta tuba ta koma zuwa ga Allah saboda ranar kiyama yawma tubla sara'iru ne ranar tonan siriri duk abin da mutum yayi wannan ranar za a tona asirin abin da mutum ya aikata a nan duniya kuma Allah zai bayyana sa kenan fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk mutumin da ya aikata aiki na alkhairi ko da kwatan kwacin kwaya zarra ne ranar kiyama Allah zai nuna masa shi sannan kuma ranar kiyama Allah zai zo wa dan adam wannan shi a ranar tashi alkiyama zai zo da wannan aiki ya nuna mutum sihirin da a nan duniya daga cikinsa akwai sihiri na gaba shine sihirin da ake ce masa sihiru takhlil ko kuma sihiru takhil shine sihirin za a yi wa mutum domin a wawantar da shi ko kuma a dadirtar da shi a maida shi wani gola gola a maida shi wani sakare sakare duk wannan sihirori da ake yi domin bata mutane rayuwarsu wayannan kuma ba wayanda suke taimaka game da wayannan abubuwa sai bokaye wayanda yau suna cin bi ma'ana karen su ba babbaka yau duk wanda ya tashi neman sa'a gidan boka zai je ba zai dogara ga Allah ba yayi addu'a ya roki Allah ya kai wa Allah kukansa zai ratse hanya ya je neman ne wai neman biyan bukata wannan hanya ce ta ne ta shirka hanya ce ta safi hanya ce ta shi sihiri duk mutumin da yisa ba zai rabauta ba nan duniya za ka samu biyan bukata na lokaci kaɗan wata rana Allah zai tona asirin ɗan adam game da wannan sihirce sihirce da wayan na abubuwa da ya na sammu ko na ɗaure wa'insu ranar na Allah zai bude wannan sihiri gaba ɗaya asirin mutum ya tono kuma ranar kiyama mutum zai shiga bala'i idan bai tubo kuma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka daga cikinsu shine za ga mutum a maida shi wawa bai ma san abin da yake yi ba a nuna shi wani mahaukaci a nuna shi wani wanda bai san ma abin da yake yi ba yau akwai singoyin da ake yi a yi magana a sa laya cikin baki a zo a yi da mutum magana kawo kaza zai ba da wa'inan kudaden nan yau za a yi sihiri na baki a ɗaure bakin mutum bai iya cewa kala ba abin da zai iya faɗa duk abin da aka ce yayi zai yi idan su a cin ne zai yi idan wani hukunci aka ba shi dole dole zai yi saboda me saboda an daure sa an daure bakinsa an daure hannayensa da kafafuwansa ba abin da zai yi wayanne sai ka samu khadimu sihir wayanda suke yi sihiri hidima akwai shaidanin da ake wakilawa wayanda suke bi da wannan sihiri suna rika da sihirin nan suna rika da shi suna kulle mutum baya da zai iya yi dole abin da ake so sai yayi saboda an kai an yi aiki akan sunansa kenan wayanne abubuwa duka yi musulmi Hanyar da za mu bi hanyoyi guda ɗaya ce shine mu koma zuwa ga Allah mu karanta alkur'ani mai girma mu karanta addu'o'i da suka tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam domin biyan bukata neman Allah ya warware wannan al'amari da yake damu a uwa musulmi bayan haka kuma akwai sihirin da ake ce masa ne sihirin ta'afili zawaj sihirin da ake mace domin a hana ta aure za a yi mata sihiri domin a hana ta aure za a yi masa sihiri domin a hana sa aure yau a cikin gida mataye biyu ne uku ne hudu ne waccan da bata tsoron Allah za ta yi sihiri ta daure duk ɗiyan abokiyar nata ba za ta yi aure ba ɗiyan duk za ta daure su ba za su yi aure ba duk wanda ya zo neman aure ta ce ba tashi ba duk wanda ya zo neman aure ta ce ba shirya ba a ashe sihiri ne yake bayan ta an aiko bakin shaidanin aljani an aiko diabul amure shine jinil ashik ya zo yana zo mata cikin barci ya fidda mata aure a cikin zuciyarsa gaba daya ba ta son zancen aure idan an mata zancen aure sai ta ce ta yarda sai ana dab da kawo kudin kuma sai abin ya lalace sai ana gab da kawo kuɗin kuma sai kaga kuma auren ya lalace an samu matsala kuma a sake kawo su kudade a sake anniya za a kawo su kudade ashe iskan ne khadimu sihir wanda yake bayan ta shine jinnul ashik shine yake sababa da wannan matsaloli tsakanin bi ma'ana mataye da kuma mazaje Allah sa mu dace sannan za ga mutum zai shekara 40 30 bai aure ba shekara 30 40 tana zaune ta yi aure saboda sihiri ko iska domin lokaci sihiri zai hana mace aure kuma haka kuma idan sihiri ya ta'asiri akan mutum zai hana sa aure in ma namiji wa in ma mace kenan ya musulmi na abubuwa matsaloli ne yau da suke damuwar musulmi suke damuwar mutane wajibi ne mu bayani a su domin mu nuna wa mutane hanyoyi da hanyoyin da ya kamata mutum ya bi domin ya samu biyan bukata da kuma sauke wannan matsaloli da suke damuwarsa kenan wannan sihiri da ake ce masa sihiri na menene sihiri na hana mace aure ba za ta yi aure ba ko an zo zancen auren wani lokaci sai ga shaidani yake tayar da wata fitina ko wani matsaloli na gaba da hushi sai ga auren ya watse sai namiji ya yi alkawali zai je gidan yare ya kama ta kuɗi ko ya zo zancen auren shi kenan ko ba zai kara zuwa ba da an yi zancen aure magana ta kare amma a yi shekara nawa ana rayuwa a yi wata nawa ana tare amma duk ranar da ya zo mata da zancen aure ran nan magana ta kare daga wannan ranar kuma ba zai sake zuwa ta ba ba za ta sake zuwa ne wajen shi ba ubangiji subhanahu wataala ya samu dace daga cikin tsayawa musulmi akwai sihirul marudi shine sihiri na rashin lafiya yau an wayi gari cuta rashin lafiya ta damu al'umma ta musulmai yau wani cuta sai ka samu ba cuta ce ta likita ba cuta ce ta iska akwai yin wani su ba cuta ba ce ta likita ya magance wannan cuta cuta ce ta ne cuta ce ta abin da danganci matsaloli na harkar iska ko kuma harkar sihiri ko harkar kambin baka waina su ne cutocin da suke dawo mutane yau in ma iska wa in ma sihiri wa in ma kambin baka waina su ne abubuwa guda uku matsaloli da suke dawo mutane yau yau da wuya ka samu mutum bai da ɗaya daga cikin wayannan abubuwa da muka zano wa in ma ka ga mutum bai da iska in bai da iska kuma yana sihiri idan bai da sihiri yana da me yana da kambin baka yau abubuwan da suke damun musulmi kenan a wannan lokaci namu sihirin mard sihiri na rashin lafiya wanda shaidani yana iya zubo maka cuta rashin lafiya wanda za a je likita ana ta visit ana ta analyze a yi duk bincike cikin jini da sauransu ba za a ga komai ba amma mutum yana jin cuta a cikin jikinsa za a je a yi visit a ce ba ga komai ba a je a yi iskanar da komai a ce ba ga komai ba amma mutum na jin matsala yana jin damuwa yana yawan hirs yana yawan tsanani da abubuwa na na firgita da na zabura duk wanda sai a yi al'ayi ta bincike a cewar irin ciwo ne ashe cuta ce ta ne ta bi ma'ana masal jinnil shi ne matsala na shafuwar iska kenan Allah ka raba mu da wa'annan matsaloli ka kama al'umma sauki game da wa'annan matsaloli wa'annan matsaloli gaba da yawa musulmi za mu koma zuwa ga Allah game da karanta ayoyin alkur'ani mai girma akwai ayoyi na ashifa na waraka wanda mutum zai ka karantawa akan wannan matsala Allah zai yaye masa wannan matsala mu yi bayani akan ayoyi da mutum yake karantawa game da ayoyi na gereziya a cikin alkur'ani mai girma wanda mun wuce akan wannan bayani yau muna cikin bayani na matsaloli na warware sihiri da matsalolin sihiri kenan akan su muke bayani akwai da cikin su sihirin da ake ce masa ne sihirul hawatif shine sihiri na iska na waya ta waya ba ana iya kiran ka a maka sihiri ta raya ma ana iya kiran ki a aiko miki iska ko shaidani a cikin jikinki yau yadda kake magana da mutum yana jinka kana jin sa ana iya aiko sihiri ko iska ya ɗauki magana yana magana da kai yana turo maka iska a cikin mai a cikin kiran da yake maka yau shi yasa duk abin da zamu yi mu rika ambaton sunan Allah a kan ne za yi idan mun doka mu ce assalamu alaikum kada mu ce alo domin wannan yana ta'asiri ga dan adam idan bai ambaci sunan Allah ba ta yau sun shiga a ko ina sun shiga cikin wayoyinmu sun shiga cikin mu sun shiga cikin mu ta ko'ina suna biyo hanya ta inda za su bata mu wani za ga ba za ka kai zuwa gare shi ba domin ka yi masa sihiri ba ka ganin shi bai ganin ka amma ana yi masa sihiri ta iska shi ne ake ce masa sihiri hawa a hawa'i shi ne sihiri na iska wanda kai sai ana yi maka sihiri domin iska idan ya zo ya shiga cikin kunnanka zai shiga cikin jikinka shi ke da ka kamu da ne ka kamu da sihiri ubangi haɗu wataala ya tsare mu daga cikin sahiha musulmi akwai sihirin da ake ce masa sihirin nazif shi ne sihiri na cuta na zubar da jini sihiri ne wannan za a zubar da mace ne za a zubar mata da jini ko kuma duk lokacin da ta dau ciki cikin zai faduwa da ta ɗau tsofan ciki ko sabon ciki yawon wata ɗaya wata biyu sai ta yi mafarkin ta ga wani iska ko ta ga wani mutum na zo cikin barje wannan cikin nan ya zube wannan cikin nan ya zube babu zancen shi mace za ta tashi da jini ko ta tashi cikin jini kada zina zina zuba mata jini ba zai tsayawa ba duk wannan alama ne na cewa akwai bi ma'ana iska bayan ta ko kuma sihiri da aka aiko iska a bayan shi shi mace za ta rika mawarki tana ganin jini ko tana mawarkin tana ga wani miji na zo mata ko tana ganin ruwa ko tana ganin ana kore da ita cikin daji wanda duka alama yana nuna cewa akwai wannan sihiri na ne sihirin nazif shine sihirin rashin tsarki na kazanta wanda jini zai ta zuwa mace ba zai tsaya ba shi ba jini al'ada ba shi ba jinin cuta shi ba jinin bima na biki ba jinin aihuwa kenan sannan wannan jini ne na cuta na iska domin wani shaida ne zai je ya taɓa wata jijiya daga cikin jijiyoyin da suke kawo mace jini kai sai jini ta zo na da wannan shi ma sai yi addu'o'i da ayoyin qur'ani da za a karantawa da magance wannan matsala bi iznillahi ta'ala daga cikin su na gaba shi ne sirrin da za mu bayani a sa <coughs> shi abin da ya danganci yadda ya kamata mu magance ko mu warware wa'annan sihirori gaba daya game da ayoyin alkur'ani mai girma da addu'o'i da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin sayayya musulmi akwai sihiri uh, marshush shine sihiri wanda ake yayyafawa ake aroze in ma cikin gidanka ne wa in ma wajen kasuwancin ne za a zo a yi arozan ruwa a zayyafa ruwa a cikin wajen nan duka da ka zo ka shiga ka zamna ko kuma ka tsallaka shi ke sihiri ya kama ka saboda masiyarta su sun san irin aikin da za su yi domin su kawo maka matsala na sihiri ya kama ka ta yin mahanyar ruwa ko ta yayyafa ruwa ko ta baka abin sha wannan zaka sa ko abin da zaka ci shi ke ka kamu da wannan sihiri daga cikin sa akwai sihirin mashrub shi da sihirin da ake sha ko kuma sihirin ma'akul ko sihirin da ake mutu wanda zaka ci abincin cikin abinci za a sa shi a ce a sa cikin miya ko a sa cikin abinci ko a sa cikin ji ko cikin wani furi ko wani abu a ce mutum ya sha ko ya ci da ya sha ya ci shi kenan ya kamu da sihirin nan zai rika jin wa'insu abubuwa na tashi cikin jikinsa duk na alamomi za mu bayani a kansa da mutum zai yi ganewa akwai sihiri bayansa akwai sihiri madhun ne sihirin da ake yi a binne in ma a je cikin kabari a binne to duk ranar da aka yi mutum sihiri aka binne a cikin kabari magana ta kare yanzu duk abin da ake so a warware wannan sihiri idan ba Allah ya ba da taimakonsa bane ba ya kawo sauki a gano inda sihiri yake wannan sihiri yana ta'asiri ga mutum ya cutar da mutum sihiri za a je a binne ba a san da yake ba to sihiri idan ba a san da yake ba kawai za a karanta ayoyin alqur'ani ne a yi ta'addu'o'i ana roƙon Allah ana kaiwa Allah kuka Allah zai bayyana wannan sihiri kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa sihiri aka binne shi cikin ma'ana rijiya biri zarwa a nan aka je aka binne wannan sihiri kwana arba'in manzon Allah ya bai da lafiya saboda tasirin wannan sihiri da aka yi masa wanda aka binne kenan sihirin da aka binne yana da wahala yana da tsanani kuma yana cutarwa fiye da duk sauran sihirori da ake yi mutum wanda za a yi abu a binne wa in ma laya ce za a yi a binne ta cikin kabari wa in ma wani kwai za a rubuta wani abu bisa shi a ce ka je ka binne wa in ma zuciyar rago wa in ma zuciyar wani dan adam za a nemo wa a yi rubutu bisan ta a yi wani abu na surkulle na bokaye da sihiri masihirta abin ne a cikin rami shi kenan wa in ma dabba sai za a dokowa a yi sihiri a sa mata cikin baki a binne wannan dabba da ranta ko saniya ko rakuni ko kuma ne ko kuma akuya sai a yi sihiri a binne ta shi kenan magana ta kare yadda aka binne wannan ramai to shi kenan al'amarin ka ya binne shi kenan sai kuma Allah ka sauke daga cikinsu akwai sihirin mu'allak shine sihirin da ake ratayawa za a je a yi sihiri a rata in ma laya ce a rataya cikin icce ko a je can cikin daji a nemo ta bagaruwa ko a nemo ta iccen na aduwa nan ne za a je a darne wannan sihiri a kulla shi shi ke magana ta kare matukar wannan sihiri ba a warware shi ba to duk lokacin da iska ya buga wannan itaciyar nan da sihiri ya motsa to kai ma za ka ji matsaloli a cikin jikinka za ka rika faman da wani sabuwa a cikin jikinka sai da wani lokaci mutum na zaune yana yawan jin wani tafiya a cikin jikinsa wani abu na motsawa yana yawo yana tafiya cikin jikinsa wanda ba halitta ba ce ba wani abu za karkashi yana yawo kamar halitta yawan motsi yawan tafiya cikin jiki bayan ka kafafuwanka hannunka wani lokaci cikin kanka za jin wani abu na yana motsawa daga cikin wa musulmi mutum zai rika samun kansa fama kullum da yawan zafin jiki jikinka yana ɗaukar guni, yana ɗaukar zafi yana ɗaukar bi ma'ana ne yana ɗaukar bi ma'ana masasara a je a sha magani a yi allura a yi wane ne amma masasar ba za sauka ba zafin jiki ba zai sauka ba yani shiddatul harar shine matsananciyan bi ma'ana zafin jiki ba zai karewa ba da an taba jikinka zafi wani lokaci za a taba ba jin zafi amma kai can ciki kana jin zafin ke kuma can ciki kina jin zafin wannan jikin naki amma idan an taba ba a ji wani lokaci da an taba jikinka sai a ce wane jikinka yana da zafi baka lafiya ne ya ce lafiyar shi nau ashe akwai sihiri ne cikin jikinsa ko kuma masu jin daga cikin yawan musulmi akwai yawan eh, yani ra'ayatul hayawanat yawan ganin abubuwa na ban tsoro a cikin barci ana kore da mutum ko mafarkin ruwa ko mafarkin daji ko mutum yana farkin ana kore da shi sojoji suna kore da mutum a cikin barcinsa da ya tashi ba zai ga komai ba ashe mafarki ne yake yi yawan gani abubuwa na tsoro in ma namun daji wa in ma abubuwa na tsoratarwa zaki ko damisa tana kore da mutum wannan duk alamomi ne na asihir daga cikinsu ko mutum na mafarki yana cikin ruwa in ma fisin wa in ma yana cikin teku wa isa ko yana cikin wani ruwa dai haka yana so tsallaka ko yana cikin ma yana wanka duk wannan alama ne daga cikin alamomi da suke nuna cewa akwai harkar masu ko kuma sihiri a cikin al'amarin mutum wai na suna alamomi da malamai suka kawo daga cikin su akwai ciwon kai ne tsanani wanda baya jin magani wani lokaci ka ji bangaren kai yana ciwo wani lokaci nan yana ciwo ko tan wani lokaci kan ma ne gaba daya kake ji yana ciwo gaba daya ka sha magani mai duka ka sha wane duka duka baka jin sauki saboda me saboda wannan ba tabi'iyya bane ba cuta ce ta shan magani wanda zaka sha na sihiri ne ko kuma na iska ne yawan ciwon kai mai tsanani wani lokaci mutum sai ya daure kansa da wani ragga ko wani igiya ko mutum ya nemo wani dan hijabi ya daure kanta ko ta daure kanta da wani dan zane ciwon kai mai tsanani har ya kai na saukowa bisa idanuwan mutum har ya kai na saukowa akan jikin mutum mutum ya kama gumi da zafin jiki duka wani alama ne daga cikin alamomi na ne na bilana sihiri akwai daga cikinsu mutum na tafiya na jin ana kiran sunan shi kai ka san ba lafiya ba kana tafiya kana jin ana wane wane da ka juya baka ganin kowa ana kiran sunanka kai tsaye to yau al'amarin da yake dawo mutane na al'amurra ne <clears throat> gaba daya hanyoyi guda biyu ne zamu bi idan muna so Allah magance mana wayannan matsaloli domin alamomi ne wayanda suna da yawa sun kai wajen guda arba'in hamsin wanda kana iya ganewa cewa akwai siri tare da kai ko kuma akwai iska tare da mutum to alamomi suna da yawa bamu da lokacin za mu ta kasu gaba daya daga cikin sayewa musulmi idan mutum na fama da wayannan matsaloli hanyoyin da ya kamace bi ne tawakkaltu ala Allah mutum ya tawakkali zuwa ga Allah kullum na illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun duk abin da ya samu dan adam na jarrabawa na sihiri ne ko na iska ne ko na rashin lafiya ne ko na cuta ne mutum ya tawakkali zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun ga ubangiji subhanahu wataala ya kamata mu'mine su dogara ba wanda ya kamata ka dogara gare sa ka dogara ga Allah shi kadai ba wanda yake ba da lafiya sai Allah ba wanda yake ba da sauki sai Allah ba wanda ya sai kare ka game da wani cutarwa in ma sihiri ne ko iska ne ba wanda ya sai cutar da kai ko ya tsare ka sai Allah duk abin da ya samu dan adam jarrabawa ne mu koma zuwa ga Allah mu ci gaba da istighfari mu ci gaba da addu'o'i mu ci gaba da karanta Qur'ani da neman sauki zuwa ga Allah ubangiji subhanahu wataala zai kama dan adam sauki ubangiji subhanahu wataala zai yayi maka wannan matsala zai ka maka sauki duk abin da yake damuwan ka Allah zai yaye maka shi idan ka dogara ga Allah <coughs> kenan mutum ya dogara ga ubangiji subhanahu wataala wannan wajibi ne sannan idan ka dogara ga Allah duk wani mai cutarwa ba zai cutar da kai ba idan mutum ya dogara ga Allah duk abin da ya same ka na jarrabawa idan ka dogara ga Allah shi kenan Allah zai ka maka sauki manzon Allah lokacin da aka yi masa sihiri mai tawakkali ga Allah ne mai dogaro zuwa ga Allah ne annabi tawakkali zuwa ga Allah kai sai Allah ka masa sauki Allah ya yi masa wannan matsala Allah ya yi masa wannan sihiri Allah ya kawo masa sauki Allah ya kare sa kuma ya saukar masa da addu'o'in da ya kamata ya rika yi Allah ba zai cutar da shi ba ba abin da zai cutar da shi ba zai samu matsala ba idan yana karanta wannan ayoyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da karanta wannan addu'o'i da wannan ayoyi mu ma haka ne duk abin da ya same mu na matsala duk abin da ya same mu na tsanani in masu hiri ne ko iska ne ko matsalolin da muke fama da su mu koma zuwa ga littafin Allah alqur'ani mai girma kitabun ne la raiba fihi littafi ne babu shakka a cikin ta a cikin sa kuma Allah ya sauka da shi ne domin mu karanta ya zama mana rahama ya zama mana albarka ya zama mana tsira ya zama mana kariya ya zama mana tsira da duniya da lahira idan muna karanta alkur'ani mai girma wallahi duk abin da yake damu mu matsalolin mu duka na duniya gaba da idan mun koma cikin alkur'ani Allah zai magance mana su duk wasu abubuwa da muke ciki na tsanani wallahi idan muka komo zuwa ga alkur'ani muka karanta wallahi Allah zai kama sauki amma yau matsala ta samu dan adam ba abin da yake nema sai gidan boka yau da adam ya samu jarraba ba abin da yake tunani ya zai ya samu bi ma'ana wannan zai yayi masa wannan matsala ga Allah wa ya kai ubangiji subhanahu wata'ala biyan bukata yau za mu tashi tsaye a ce wani ka tashi tsaye me ake so a ce maka gaje gidan boka bokanci haramun ne zuwa gidan boka haramun ne duk mutumin da ya musulunci sa zai warwarewa duk mutumin da ya ta'i, Allah ba zai karbi sallarsa ba tsawon kwana arba'in Allah ba zai karbi ibadanka ba duk matsalolin da gare ka gaya wa Allah duk matsalolin da gare ka karanta alkur'ani mai girma duk matsalolin da gare ki koma zuwa ga Allah ki tawakkali ki addu'o'i ki roki Allah Allah bari kaza Allah yi mini kaza Allah ina da matsala Allah kai ne kace mu roke ka Allah mun roke ka Allah ga matsala ta ki kwana nawa kina roƙar Allah ki yi wata dai ki ga Allah zai biya miki bukataki Allah mai iko ne domin Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kenan yawa musulmi idan mutum sihiri na damuwarsa zai ne zai addu'a ne don haka Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata yana zaune dakala alaiha imra'atun annabi ya shiga cikin wancan wajen wata mace ya iske tu'alijuha wa turaqiwa wa turaqiha ana mata addu'a ana mata ilaji ana kanta mata alqur'ani ana mata addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata alijiha bi kitabillah ki mata addu'a da littafin Allah domin littafin Allah albarka ne rahama ne tsira ne protection ne akwai ayoyi na protection ayoyi na biyan bukata ayoyi na tsari ayoyi na mai duk abin da kake nema alkur'ani idan ka zo cikinsa za ka same shi annabi ya ce masa alijaha yani alijaha bi kitabillah ki mata addu'a ki mata ilaj da qur'ani mai girma domin shi ne littafin da yake kare ma dan adam duk wata musiba ka karanta su a gidanka ya zama maka rahama mutum ya yi aiki da shi ka samu lada mutum ya yi imani da alkur'ani ya zama masa tsira da lahira duna da lahira mutum ya karanta alkur'ani zai zama masa protection da kariya da neman bila ala tsari alkur'ani ne shi wannan annabi ce a karanta alkur'ani mai girma shine zai kama dan adam duk wani sauke shi yasa duk abin da mutum zai yi na addu'a na roƙon Allah na neman kusanta zuwa ga Allah in dai bai zama shirka ba babu laifi a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da lamma su'ila lokacin da aka tambaye annabi akan addu'a akan arruqa akan arruqa aka tambaye annabi ya ake yin sa ya ya kamata mu za mu yi wannan ruka mu roka ma ai mu ko marasa lafiya lafiya ko mu roka musu wata matsala Allah ya biya musu mu yi musu addu'a ya ya kamata mu ya dace ko bai dace ba manzo Allah yace man istata'a an yanfa'a akahu falyaf'al duk mutumin da zai mata wasa wani abin amfani wanda ba shirka bane ba wanda baya ce khurafat baya cikin abubuwa da suka kauce shari'a ka yi maɗan ka taimaka mishi in ma addu'a za ka yi masa babu laifi in ma magani za ka taimaka masa babu laifi wa in ma wani azkar za ka shi yana sha yana wanka babu laifi wannan duk abin da bai zama shirka ba bai zama wani khurafat ba babu wani abu na najasa ko na shirka a cikinsa za ka yi taimaka ma ɗan kansa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu mutane suna yin addu'o'i suna ruqiya lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya isko fil jahiliya annabi ya ce a aradu alayya ruqakum ku ba ni labari wayan addu'o'i ne kuke mu kuke fadi cikin addu'o'in ku suka ce ba mu fadin komai sunaye Allah muke kira ga abin da muke yi ga abin da muke yi manzo Allah ya ce la ba bir ma takun shirkan manzo Allah ya ce babu laifi a cikin tofi a cikin rukiya da za a yi babu laifi a cikin ta in dai babu shirka a cikin ta kenan duk tofin da za a yi dan babu shirka a cikin ta mutum yana iya yi kenan wannan hadisi yana karantar da mu cewa na akhudhu jawazu ruqyati bil qur'ani aw sunna aw al adiyatu aw ghayriha kenan babu laifi akan mutum yana iya karanta alqur'ani ya addu'a da shi baka lafiya kana karanta alqur'ani ko a karanta maka mutum yana fama da sihiri kana karanta ayoyin sihiri da za su warware maka sihiri wannan babu laifi a kansa addu'a da ta tabbatar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na neman tsari ko na neman warware sihiri ko na neman kariya game da sihiri ko iska ka karanta wannan ba laifi bane ba kai mutum bai da lafiya yana iya zuwa likita ya masa magani ba laifi bane ba mutum bai da lafiya yana iya zuwa neman magani ba laifi bane ba mutum abin da aka yi hani shine mutum ya je yin shirka mutum ya je gidan boka neman bukata ta je gidan boka neman sa'a neman bayan bukata neman kariya neman tsayi mutum ya bar Allah ya bar littafin Allah wannan shine shirka kenan idan mutum zai karanta alkur'ani ko ya karanta wata addu'a da ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya roki Allah game da wani abu da yake sa. in masu sihiri ne ko iska ne ko kambun baka ne ko wata cuta take damu ka kai addu'a ka karanta alkur'ani babu laifi a kanta wannan umarni ne da ubangiji subhanahu ta'ala ya ba bamu cewa wani nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara ubangiji subhanahu ta'ala ya sa bu dace da haka yawan sun daga cikin su idan mutum yana fama da sihiri akwai ayoyin da ake ce musu ayatul ibtal sihir mun sa bayani akan su mun sha karantar da wa'annan ayoyi ga ayyuka mun sha rubuta su muna ba mutane ayoyin wayoyi sihiri idan mutum na fama da sihiri addu'o da zai karantawa alkur'ani ne babu shirka a ciki babu wanda a ce bid'a ne ko a ce a wannan babu bai kamata ba a alkur'ani ne za ka karantawa ka san Allah yana da iko akan komai magana Allah kuma gaskiya ce wa man asdaqu min Allah kila ba wanda yake Allah iya magana ko ba wanda yake magana Allah alkur'ani za ka karantawa akwai ayoyin ta sihir wanda za ka karantawa ayyuwa musulmi kowane irin sihiri ne zai lalacewa kowane irin sihiri aka yi maka ko aka yi maki ko aka yi maka zai warwarewa mu bar gidajen bokaye mu bar zuwa jan malaman sabbu mu koma zuwa ga Allah ya musulmi mu rike alqur'ani mai girma littafin Allah mai riko da shi mu ga biyan bukata da Allah zai muna idan har muna son Allah wani ne sihiri mu koma cikin alqur'ani mai girma Allah ya jarrabi annabi Muhammad da sihiri annabi bai sihiri bai min bai bi ma'ana shirka ne yayi alqur'ani aka karanta mishi alqur'ani ya karanta jibril alaihi salatu wassalam ya sabko da mala'iki wani mala'iki daga cikin mala'iku suka sauko tare da jibril suka ce me yasa wannan bawa Allah aka ce wannan bawa Allah wallahi yana fama da sihiri ne waye mas sihiri aka ce wani yahudi ne kaga imanin annabi zababban Allah ne ah, shugaban annaba shugaban manzanni amma an masu sihiri ya kama shi yau wane ne za a yi masa siri ce siri ba zai kama shi ba ana biye da kai ga makiya ga mahassada wani zalunci kawai ba kai masa komai ba zai maka siri ba ta maka ka? to amma wace hanya ya kamata mutum ya bi wani sai ga hanyoyin alkur'ani mai girma wace hanya ya kamata mutum ya bi domin ya yaye ma kansa matsala idan an masa irin ba alkur'ani mai girma da addu'o'i da suka tabbatar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mu mutum sihiri akwai ayatu ibtali sihir mutum zai doko inna ayoyi yana karantawa kafa bakwai bakwai yana sha yana wanka Allah zai wurin masa wannan sihiri aya ta farko cikin suratul bakara kafin suratul bakara akwai suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin mutum zai karanta ta kafa bakwai in ma ka nemi ruwa ruwan zamzam ka nemi bi ma'ana kullum magarya guda bakwai mutum ya dake ya zuba cikin ruwan ya dauko wannan ruwan yana karantawa kana karanta alqur'ani yana shiga cikin ruwan kana karantawa karatun na shiga cikin ruwan suratul fatiha kafa bakwai ko mutum ya daga murya shi kana karatu kuma ya zama karatun da kake mai kyau ya zama harfa ka ba su haƙƙin su ya zama idan mutum na karanta alkur'ani lafazin suna hitowa yadda ya kamata ba mutum yana karanta qur'ani burburu yana tafiya ba za ka samu biyan bukata ba ka karanta fatiha yadda ya kamata ba gangin magduda ne wala lali ne ba a ghairi al ne alaihim waladdallin mutum ya karanta lafazin alkur'ani da kyau cikin ruwan karatun na fitowa cikin bakin ka yana fadawa cikin ruwan albarkacin wannan karatu yana fada cikin ruwan mutum ya karanta ayatul kursi ta ma kafa bakwai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum domin duk ayoyi ana so mutum yana maimaita su yana maimaita su yana maimaita su sannan kuma mutum yana karanta wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman wanda ayar da muka karanta yanzu mutum ya karanta ta ita amma idan mutum ya zo wanda ake cewa akwai wata kalma a cikin wannan sura da mutum a wannan aya da mutum zai karanta wata ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru akwai kalmomin da za a rika maimaitawa kai tsaye kana maimaita su insha Allah za ka samu me za ka samu biyan bukata sihirin zai warwarewa kana karantawa kana maimaitawa sihirin da aka yi yana warwarewa kana karantawa sihirin da aka yi yana warwarewa har sihirin gaba da warware gaba daya wallahi ba abin da zai warware maka sihiri sai alqur'ani ba wani girka ba wani abu da za a yi maka na bori ko na wani abu ya wuri maka sihiri sai alkur'ani mai girma wahala banza mutum zai sha alkur'ani shi kadai za a karantawa zai warware maka duk wata matsala zai kare maka duk wata musiba zai biya maka duk wata bukata ka alkur'ani shi kadai ne sai addu'o'i da suka tabbatar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan a aya ta uku da mutum zai karantawa ita ce wata ba ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur bayan haka kuma akwai suratul uh, a'rafi ita ma ana karanta tana da cikin ayoyin ibtalu sihir inda ubangiji subhanahu wataala yake cewa wahayna ila Musa ana alqi asaka har zuwa aya ta uku ayoyi guda uku ne cikin wannan suratul a'rafi sannan akwai cikin suratul yunus ita ma ana karanta ta qalu ya musa imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu al-mulkin sannan akwai suratul taha قالوا يا موسى ألقي قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول ita ma ana karanta wannan aya sannan suratul kafirun kul ya ayyuhal kafirun mutum zai karanta ta ko mu ya karanta suratul ikhlas suratul falak suratul nas wa'inda duka surori gaba ɗaya guda takwas wa ayoyi guda takwas mutum zai karanta su insha Allah a cikin kunnuwan magarya da ruwa masu yawa da zamzam mutum daga wanka yana sha tsawon kwana arba'in ko tsawon lokaci mai tsawo mutum zai ga biyan bukata ba tare da kaje gidan boka ba ba tare da je gidan boka ba ba tare da je neman sa'a wajen wani malami ba a'a karanta alkur'ani kawai zai sa Allah wani yake wannan matsala karanta alkur'ani zai sa duk wannan matsaloli Allah ya yi mutu wannan matsaloli da aka yi wa musulmi wayannan su ne hanyoyin da musulunci ya shar'anta muna mu yi kokari mu yi amfani da su domin mu samu biyan bukata mu yi kokari mu samu biyan bukata da wayannan abubuwa da suka tabbata na alkur'ani mai girma addu'o'i da kuma ayoyin qur'anin da ubangiji subhanahu wataala ya saukar da su zuwa gare mu domin mu karanta alkur'ani magani ne tsari ne kariya ne protection ne mu karanta shi mu ga biyan bukata mu yi riko da shi idan muka karanta muka yi biya muka yi muka karanta muka aiki da shi muka yi imani da maganar Allah za mu samu biyan bukata ubangi subhanahu wataala zai kare mu da aka yi wa musulmi ubangi subhanahu wataala ya kamu da sauki ya raba mu da wayannan sihiri da masihirta domin yau duniyar sihiri ce ake ciki wannan lokaci yau ko mutum ka bata masa rai maimakon ya hankuri sai ya ce maka wani sai ka gani me yake nufi sai ya je ya yi maka abin da bai kamata ba yau mutum ne zaka bata masa rai abin da zai ce maka insha Allah sai na maka wani abu sai wani abu ya samu gare ka ka ce masa ba abin da zai samu gare ni sai abin da ubangiji subhanahu wataala ya kaddara da haka yi wa musulmi mu yi tawakkali zuwa ga Allah mu bi umarnin Allah mu tsaya akan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu domin mu samu biyan bukata mu samu tsira a nan duniya mu samu tsira a tashar kiyama mu bar bi abubuwan da shedan yake kawaita muna abubuwan da shedan yake sawwara muna zuwa gidajen bokaye zuwa neman sihiri zuwa neman abubuwan da basu dace ba wanda yake bata mutum musuluncin sa da imanin sa ubangi subhanahu wataala ya sa mu dace ubangi subhanahu wataala ya sa ai uwa ne suke da wayannan matsaloli Allah ya yi musu wannan matsala ne suke akan wannan hanyoyi da basu dace ba na sihiri da yin sihiri muna fatan Allah shirye da su Allah ya gano da su ubangi subhanahu wataala ya kare mu da kariyarsa duk wanda yake neman mu da wani sihiri da wani abubuwa na cutarwa Allah ka san sa Allah ka raba mu da shi kuma Allah ka kare mu da wannan sharri wanda yake wannan al'amari ubangi subhanahu wataala ya kare mu ya kare mana iyallan mu ya kare mana musuluncin mu da addinin mu ya kare mana kasan mu da kasashen musulmai gaba daya ubangi subhanahu wataala ya sa mu dace don haka addu'o'in da ya kama. kamata mu yi wayannan su ne ayoyi kaɗan daga cikin ayoyin da za mu badawa daga cikin ayoyi na warware sihi da kuma hanyoyin da ya kamata mutum ya bi ya warware sihiri insha Allah lokacin ya tafi mintocin da suke saura ba su da yawa kwarai insha Allah muna ganin ya kamata mu dakata birki sai Allah nuna mana insha Allah wani sati kenan ko sati na sama insha Allah bayan sati mai zuwa muka yake sai repos sati mai zuwa insha Allah za mu zo da wayansu bayanai da kuma wayansu addu'o'i na ayoyin alkur'ani za mu kawowa da kuma addu'o'i da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da matsalolin da suke damu mu da abubuwan da muke ciki da hanyoyin da ya kamata mu bi domin Allah warware mana wayannan matsaloli da yake damun mu Allah sa mu dace insha Allah abinda mu samu daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu sa ubangiji subhanahu wataala ya ba mu sakamakonsa inda kuma muka yi kuskure ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana don haka insha Allah kafin mu rufe da addu'a wayanda suke bukatar karin bayani cikin nan bayanai da muka yi ko kuma suna tambayi ko abin da su gane ba cikin wannan bayani da muka yi insha Allah suna yi tuntuɓar mu akan lambobi kamar haka lambobi da kuke gani a rubuce akan telan naku insha Allah 96 sasan dai karant kat 18 insha Allah su ne 96 62 arba'in da hudu goma su ne layukan da za ku tuntuɓe mu kai tsaye insha Allah za ku same mu da cikakken bayani da kuma tambayoyin da muku gane ba cikin wayannan bayanai da muka insha Allah ubangi subhanahu wataala ya sa mu dace kuma ya karba mana ya biya mu bukatocin na alkhairi aiwa da suka aiko suna barin addu'a muna fatan Allah ya san bukatocin mu ya san bukatocin su gaba da mu da su gaba Allah ka biya mu da bukatocin na alkhairi wanda suka bada lokutan su domin su dafa ne shi ya kai mu doka daga director general har zuwa director da program da kameraman da ma'aikata da takinisan da sauran jama'a masu kokari ga wani wannan shiri ya kai a gare ku da ku da ke sauraron wannan shiri mai albarka muna fata Allah hada mu cikin ladansa gaba ɗaya kuma ya biya mu bukatocin na alkhairi muna addu'a muna tawassuli da wannan karatu da muke da wayannan abubuwa da muke gabata na alkhairi Allah ka san bukatocin na alkhairi Allah ka biya mu bukatocin na alkhairi Allah ka raba mu da sihiri ka raba mu da masihirta Allah ka kare mu musamman mu da kasar mu da ko ina Allah ka kare mu da kaidin makirai ka kare mu da kaidin mahasada Allah ka kare mu da makiyan mu mu na boye da na bayyane Allah mara kanka duk wanda zai cutar da mu Allah mu mu san shi ba Allah kai ka san shi Allah ka kare mu da shi ubangi subhanahu wataala ya kare mu ka kare mu da kasar mu ta jiya da sauran kasashen musulmai gaba daya marasa lafiya gidaje asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suka rige mu gidan gaskiya muna fatan Allah sa kwanciya hutawa ce mu da muka yi saura Allah ka sa idan tamu ta zo mu samu imani da cikawa da imanin da kuma kalma ta shahada ubangi subhanahu wataala ka gafarta mana iyayenmu Allah ka sanya musu albarka Allah ka tabbatar da su akan daidai Allah ma kanka malaman mu Allah ka sanya albarka a cikin ilimin nasu ma muna fatan wanda suke neman aure maza da mata Allah ka ba su maza na kware matan masu neman maza Allah ka ba su maza na kware mazan masu neman mata Allah ka ba su mata nagari ka ba su mata salihai Allah muna kanka masu neman aihuwa maza da mata din da suke Allah ka ba su diya masu albarka wanda kuma suke da haihuwa Allah ka sanya albarka ka bada ikon tarbiyya ubangiji subhanahu wataala muke roƙo shozojinmu masu kare mu da kasanmu da kuma dukiyoyinmu da kare 'yan ƙasa muna fatan Allah ka yi musu jagoranci Allah ka kare su da makiyansu Allah ka ɗaukaka su Allah ma roƙonka sojojinmu Allah ka ɗaukaka su Allah ka kare su da makiyansu Allah ka kare su da dukkan wa'inda suke neman su da sharri Allah ka kare su da kariyarka ya Allah Allah ma kanka Allah ka saukar da ni'ima kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasar ta Nijar da sauran kasashen musulmai gaba ɗaya ayyuwa musulmi duk da suke wanda suke cikin kunci ko tsanani ko damuwa ko matsaloli Allah ka yaye musu Allah ma kanka wanda suke son bulaguro duk da za su ji Allah ka kai su lafiya wanda suke kan hanyar bulaguro Allah ka maido su gidajen su lafiya yaran da suka bace ba su jin magana ba su jin abubuwa na umarni Allah ka shirye mana diyan mu Allah ka shirye mana da diyan mu Allah ka tabbatar da diyan mu kan daidai Allah ka hana diyan mu game da laifuffuka da abin da bai kamata ba Allah ka sanya albarka a cikin diyan mu da iyalan mu da gidajen mu Allah ka samkar da ni'ima da alkhairi a cikin rayuwar mu ubangi subhanahu subhanahu wataala ya samu dace ubangiji subhanahu wataala ya karba mana yau insha Allah akwai babban wa'azi da zamu yi a can unguwar Bani Fanda ayan Famforo Fas Station Sahara bisa gudran Yami Yala insha Allah akwai wa'azi da zamu yau bayan sanin isha'i za a yi sa da Hausa zarawanci insha Allah Allah ba mu ikon halarta Allah ya samu dace insha Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma allahumma rabbi ij'al hadha al-baladan aminan mutma'innan wa sa'ira bilad al-muslimin allahumma rabbana aminna آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وحد أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ربنا من أرادنا وأراد بلادنا بكيد وسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميرهم في تدميرهم يا أرحم الراحمين اللهم نفس كروبنا اللهم نفس كروبنا ونفس كروب المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا ويسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا ويسر لجميع المسلمين أمورهم أينما كانوا وحيثما ساروا بمشارق الأرض ومغاربها اللهم ربنا افتح لنا أبواب رحمتك وأغلق عنا أبواب الشر يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا دعانا يا أرحم الراحمين يا فعال ما يريد يا إلهنا وإله كل شيء يا قادر على كل شيء يا قادر على كل شيء يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم ربنا تقبل منا دعانا ربنا يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء يسر لنا وتعسر علينا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا فعال ما يريد يا إلهنا وارب